Oh, see, can you see by the dawn's early Yadda aka buɗe wannan taro kenan da taken ƙasar Amurka. Our exchange programs are designed to fill in the gaps about what American society and culture is all about. Mataimakiyar babbar jami'ar diflomasiyya a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja, Maria Brewa, ke cewar shirin musayar ɗalibai da Amurka ke yi an tsaro shi ne don cike gibin fahimtar al'umma da al'adun Amurkawa. Ta ce irin wannan ziyara da Amurkawa ke ɗaukar nauyi don samun horo, ba wai kawai kan tsaya bane a biranen Washington DC. New York ko Las Vegas, amma ɗalibai kan samu damar mazayawa zuwa yankunan karkarar Amurka, ƙananan jihohi, wuraren aikin gona da makarantun gargajiya. Kaɗan daga cikin ɗaliban da suka amfana da shi wannan shiri da a yau suka zamto wani abu a nan Najeriya su ne. Governor Akinwumi Ambode of Lagos State, Governor Adams Omoshole of Edo State. Gwamna Akinwumi Ambode na jihar Lagos, Gwamna Adams Oshemole na jihar Edo, da Farfesa Attahiru Jega tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya. Sauran sun haɗar da dattijo Dr. Yusuf Yusuf Mai Tamasule dan masanin Kano da mataimakin shugaban Najeriya na farko Dr. Alex Ekweme. Who this country's first vice president? Kimanin 'yan Najeriya dubu biyar ne suka amfana da shi wannan shiri daga lokacin da aka fara shi zuwa yanzu. Mr. Chris Mayaki, darakta ne a hukumar kula da jami'o'in Najeriya. Akwai darussa iri-iri. Tafiya mabolin ilimi ne. Kasan Amerika ita ke cike da sashi na ilimi na higher education the most the biggest and the most complex a duniya is found in the United States of America kamar yanzu muna da ɗalibai da muke tura su makarantu da top 25 a duniya za ga yawancin America suke saboda kam gwamnatin tarayya tana tura wannan ɗalibai su je su bare da fannin su Dr. Sami wata likita ce ba Amurkiya da ita ma ta halarci wannan taro. Ina wuni? Ah, lafiya kalla. Yaya aiki? Aiki ta gaudiya? Yaya al'amura? Lafiya kalla. Yaya yaya gida? Lafiya kalla. Allah ya kai mu. <laughs> Madala, yawa, ina, gash. da Najeriya. Allah ya bazumi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.